الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغاكع الكلم الطيب الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوس الدعاء بدأك إذا ذا أشدك عسوا فسلين شاء لا يعشد همسند لا يعطوا فسلين سند لا في الذكر عند دخول السوس ذكر عندك إذا ذا أشدك عسوا عن شيما عن شيما خاسوا سوق لأنها تسوق كل واهل إليها تسوق الأمير والمأمور والسائس والمسوس هو والمالك والمملوك والغني والفقير والعالم والجاهل كوا تسوقه كاسوانا قوها حلوة غريتا وكاسوا جندلين النساء من الله إيه هي يسا من ظل سمع حديث صحيح يشي أحب البقاء إلى الله في الأرض مساجدها فنوى أبغض البقاء في الأرض إلى الله أسواقها ورند ألا يقصوا أرضان كسا مثلا لكي ورند ألا قمين في كيكا سوا سبودا سبودا أبن أتنا يودارا نما ترشي دتا فتحة في دأسيري لأشن كسوا ميا ون بوا سو إجمع تنزيش دا أقوي ذكري أسنة دعك سنة تعالي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومهى عنه ألف ألف حسنة ورفع له ألف ألف درجة kajin da ake samun lada miliyan lada miliyan eh? daga sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ya ce man dakhala suq duk wanda zai shiga kasuwa fa qala sai yace la ilaha illa allah babu abun bauta da gaskiya sai allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi shi sa yake ara wasu wa lahul hamdu sannan yabo nashi yuhyi wa yuhyi shi yake rayawa kuma shi ke kashewa wa huwa hayyul la yamut shi kuma rayayye ne yana nan ba zai mutu ba biyadihi alkhairu ga baki da hannunsa take yana ba wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai idan mutum ya faɗi wannan kataba Allahu lahu alfu alfi hasanati Allah zai rubuta masa lada dubu so dubu dubu so dubu nawa kenan miliyan balarabe ba yi da miliyan a lugarsa fusha ba yi da miliyan daga baya ne sai ya zama aka zo ana cewa miliyon in kuma daga baya sai miliyar miliyar biliyon sai su ce biliya in ka gana ma ce biliyon in ka gana ma ce biliya haka tiriliyon sai su ce tiliya hmm? luga ce asariya luga ce ta zamani ba luga ba ce kudama ba su santa ba in ka duba kawamin da ake da su tsofaffi na da ba za ka jan su ba sai dai irin na baya-bayan nan su ne za ka gani irin su alkamusul mahaifin أصحاب النمسة كلامنا المعجم الوسيط يغنصع المنجد في اللغة والعلام يغنصو وحيف المحيط نمق من تنصر أما إغن عمسين لا في مختار السحادي المصباح المنير لسان العرب تهذيب اللغة دمق من تنصر معجم تهذيب اللغة القاموس المحيط مع الفيروز بادي لبذاق ذاك قول أنه مباشر to shine kataba Allah lahu alfa alfi hasana Allah zai rubuta masa lada miliyan daya wa maha anhu alfa alfi sayya sannan Allah zai goge mishi lada zai goge mishi zunubi miliyan daya wa rafa lahu alfa alfi darajatin sannan Allah zai daga matsayin su miliya wannan falalar malamai sun yi sabani kan ingancin da yawa daga cikin malaman hadisi sun na wannan falalar amma me ويبقى الذكر وحده صحيحا لكن الفضل الذي علق به مختلف في صحة سنده إيه؟ في صداقة آخر درجة لأك باشي في حسن لغيره هذا حديث حسن لغيره كو ذكرنا شاكي ذكرنا إيه، شاكي to shi ne wannan sau da ka akwai sabani in ka ɗauki malaman ka je kai takarijin hadisin kadi ka ji hujjojin kowa sai ka tafi akan cewa zaka ka faɗi wannan hadisin da falalarta haka cewa kai sanadinsa hasan ne to shi ke in kuma ka tafi akan malaman da ka ga hujjojin malaman da suka rauna na sanadin to shi ke dama haka yake amma dai zikirin na nan in za a shiga kasuwa addu'ar da ake kenan وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رضي الله إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك من أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة أكثر من زال سمع إن زي شيء الخاسوة ينهي وانا الدعاء لقبو غيدة ابن الفصيل يشي bismillahi da sunan Allah Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi as-suqi ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan kasuwa lafazin as-suq yuzakkar wa yu'annas ana sa shi a matsayin a ce hadhihi suqun sannan na cewa amma dai al-fusha shine a ce hadhihi abin da ya fi al-afsah wa khayra da kuma alkhairin da ke cikinta wa uzrika min sharri ha wa sharri ma fiha ya Allah ina wanka kare ne daga sharrin wannan kasuwar da kuma sharrin da ke cikin ta Allahumma inni a'udhuka la ya Allah ina roƙonka kare ni an usiba bi hayaminan fazi'a har in shiga kasuwar nan in rantsuwa ta fajirci rantsuwa kahiya to wallahi kaga abin da ya rage min kenan kada cin aljihuna alhali ƙarya ne kaga mushtari kada shi kuma alba'i yace wallahi tallahi haka na siyo shi in na siyar maka ko sisi ban ci ba kaga yaminun sabi'a لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه أحاديث صحيح كو بايا سيد قال بايا سيد واتيدا رنسوا فننكم بايا سيدا واتيدا رنسوا أو صفقة خاسرة هو كما إن كاسوانش الذي زم ظهري بأتش الصفقة البيع كينا إيه. الصفقة البيع كينا الصفقة المبايعة شنكي كينا فإن تنكي الذي زمع قوي أتارا عليك قلنا حديث سنة جنسة ضعيفي إيه. أقوي محمد بن عبد أقوي محمد بن عبا أتنسى ما لم يسأتي محمد بن عبان الجعفي ضعيف ضعيف ماشي wata hadisi ne da bai inganta ba sau da ka sai ya aiki da waccan riwayar ita ce sanadin ta ya tabbata cewa za a shiga ga addu'ar da ake yi kuma wani abun sai daɗi amma mutum bai taɓa jin addu'a ba addu'a addu'a kama da addu'o'in da mutum ya haddace ko ba haka bane suna cin sai kama da addu'o'in kafa da ake yi in kullum kana yin kaga to ɗari ko to goma kafa da maraice الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله ذكر عند متن زي إذا خدرت رجله إذا انقبس في مسا من جريا زي انقبع في متن يتقبش تي تي تي تي تي نوينا تي دون زوب زوب زوب وشين يسيس تي خدرت رجله haka fa kwakwalwar masu shaye-shaye take shi za ake ce ma ai أتسمى أتسمى أيو مخدرات حسنا كلمة خدر شيني تتعر خدر هو أي تتعر شي ساعة تسمى هاتم ذا أتسابه هو أتسمى خدر هو خدر وبيضة خدر لا يغام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل هو انجمه القيس ويوم دخلت الخدر خدر أنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي كو خاجع الخدر كينا ومن ذوات الخدور لما زال الصلاة الشيعة أقتل سوء زاء إيدي ذوات الخدور وهذا سني وانا يعني أي سمي خدرا لأنه يستوغ المرأة إذا دخلت فيه إما تتشقتك فيه يا ستر فاتسي أكراشي لخدر جمع خدور فخدرت رجله kafarsa ta yi ta ta tandari aikin da kamata ta yi ba ta yi kamar aikin ta ya ɓoyi ke kamar yadda kwakwalwar mutum take idan ya shaye-shaye ko to shi ne shi ne hadara bidiru idan kafar mutum ta samu wannan tandarewar to ne zai ce عن الحيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله wannan tabi'i ne a ce sun kasance wajen abdullahi dan umar wata rana sai kafasa ta sandare ɗin faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce ma abdullahi wai uzkur ahabban nasu ilaika kawai ambaci sunan duk wanda ka fi so a cikin mutane fa zakara muhammadan sai ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama nashita min iqali sai kawai kafa shi ta dawo kawai ta dawo أو لاتية لو فعندما نشط من إقالة كيف يأتيني الحج ونأولي لأكا مثلا إذا إيجيع وأن هديثي لا يصح هديثي نرى بإنجلتا إنجلتا باء أمبا تنونسي الله أنه قسم لأكش قدام هديثي نرى إيجيع وعن مجاهد رحمه الله قد خدرت رجل ورجل كفر ونمتن تاسن دري عند ابن عباس رضي الله عنهما أقبل عبد الله بن عباس فقال اذكر أحب الناس إليك فقال محمد في أنبت سونا وان كفسوا أتشم تاني سيسي محمد فذهب خدره سي وان تندري وتا قفت تاسي تتتي وان شياو سماع كراشي موضوعي حديثي ما موضوع قال الباني عشان تخريج الكلم الطيب حكم عليه بالوضع سنن كافين سواء اكوي ما لون ده سفر قباتيش سوى حديثي ما موضوع حديثي ما موضوع حوائد ده لم يسكي رسول تبتد نتبتد حديثي موضوعي إذن يكتن في باين صحيحاً bayan ma'qulan aw manqulan sahiha hadisi ya zama ya ci karo da wani hadisi wanda yake ingantacce tabbatacce nassi hadisi ya saba ma wasu nasosa to wannan yana nuna cewa hadisin nan maudu'i ba na gaskiya bane kuma duka ma abun ban sha'awa shine dama ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba shi ka kaga an huta saboda bai inganta ba in kafa ka sai ta sandare ka tashi ka motsa jikinka kafa ka ta sandare ka tashi ka motsa jiki mafi yawancin abin da ke kawo ta shine rashin motsa jiki kana motsa jikinka za ka ji kafa ka tada wa daidai ka yi tafiya yan mitoci ka tafi kika da za ka ji kafa ka ta dawo sarai ba wani ciwon da ke damun ta shi ba Allah shi ne mu sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina